ga masu neman karin bayani a kullum muna faɗa shine za su tuntube mu da karfe 11 na safe zuwa 4 da rabi na yamma a agogon najeriya kamaru da chadi da niger ga wadda kuma suke buƙatar magani da muka haɗa za su tuntube mu ta whatsapp ko ta text message in allah da bi iznillahi rabi za mu maida musu amsa cikin yarda allah gwargwadon iyawa iya abin da idanuwanmu suka gani allah shi datar da mu wannan haɗi na amarya da ango ne haɗin amarya da ango duk wanda zai haɗa shi wanda ba amarya da ango ba ya ci albarkacin amarya da ango amma wannan haɗi sadaka ne na musamman ga ma'aurata sabon aure idan kika haɗa ke ba ango gare ki ba miji gare ki ko kuma dattijuwa ce dai haka nan ana ɗan abin ga to kun ci dai albarkacin amarya da ango ne ina fatan an fahimta su haɗi ne na amarya da ango wannan haɗi yakan taimaka musu duka su biyu kuma duka su biyun za su yi amfani da shi in dai abin da ya shafi gida ne duk wani abu da ake so a samu abin da ya shafi saduwa da kwanciya da iyali za a same shi a wannan haɗin ke ma sai ki haɗa albarkacin uh, menene kaza kadangare shi ma ya sha ruwan abin ga ki hada Allah Allah shirye ki ba a tashi hada hada sai an ce za a karo kishiya a lokacin gaji malam wallahi kishiya za a abin malam wallahi ga ta yarinya ce malam wallahi ga shi yan zamani ce ke kika sani da can muki tashi kwaskwari maki da haɗa ɗanki ba zai da kika zai ɗauko dan ƙaririya sannan hankali ya tashi shi yasa ake gaya ba ku rika gyara ita mace yar gyara ce mace yar kwambo ce mace yar so ake ta sulu sulu luwai luwai ake so mace kullun ta tsinci kanta a ciki da rika gyara jikinta ki katta mijinki zai fi ci waki, mijinki zai fi nan nan da ki amma kin zauna sharaf mai jigakken tsumma ga kinan kamar an an labtara ma cikin kuli ga kinan ke kawai daga daurin kirji daga kicin ba wani tsafta koran nan kafan nan ya za a yi namiji ba zai sha'awar eh, mata a waje ba ga yara na yanzu zuka zuka suna nan auren ma suke nema akwai wanda ma billahi da zai kuɗi za su maka za ka aure su ke kuma kin zauna kace kace da ke Allah shirye ki Allah shirye ki dabino za a samu a bare shi sai a cire kwallaya sai a dan wanke shi sai a samu nodar raƙumi in ba a samu ba a samu na sa duk yana yi nono wanda aka sani sai a ɗibi wannan kamar kwara goma sha biyar kwara goma sha biyar amma idan ke kaɗai ce za ki ci kar ya wuce kwara goma idan kuma kubi ne haɗin kubi za ku yi za a ɗibi ka kwara goma sha biyar sai a samu nonon raƙumi ko nono na shanu mai kyau mara tsami sai a ɓara wannan a cire ƙwallaye a ɗan wanke sai a ɗauki waɗannan dabino sai a zuba shi a cikin nonon raƙumin kimanin kofi ɗaya babba kofi ɗaya babba idan gari ya waye za a bar shi idan gari ya waye ya kwana za a ɗan sa shi a firij inda ba zai tsami ba duk da na san tunda an sa shi a cikin abin ga ba zai tsami ba sai a barkaɗa shi ko kuma kawai in short idan aka samu shi wannan dabino kwara goma ko sha biyar aka ɓare aka cire ƙwallayen sai a zuba shi a cikin nonon raƙumi ko nono na gida sai ki samu blender ki ki markaɗe shi a haɗa shi da nonon da abin nan a markaɗa shi sai ki ɗan ɗebi zuma ki tarfa in ke kaɗai ce kina iya sha tunda muka ce na amare ne idan kika markaɗa za ki samo glass cup ɗinki guda biyu sai ki zuba rabi nan rabi nan bacin an gama cin abinci sai a ɗauka a sha ku ci gaba da wannan a kwanakin angwancin nan ai wata guda ana sha za a yi yi addu'a ke ma ɗin ki haɗa tun da kin ji yanzu in kin saba bashi abu ya sha ki bashi ya sha in ba ki saba bashi ba ke ba yar bashi abu bane sai a ɓoye ake barbada a cikin abinci ko a jika a cikin abinci ke kika sani sai ki sha in kika sha zai amfane ki zai amfane shi amma in ke wanda kika riga kika rike mijinki ne gam gam ko ba amarya kike ba ke ma kina iya haɗawa a markaɗe shi da dabino da nonon raƙumi ko nonon sa a sa zuma a sha allah shirya da mu ta zaunar da mu lafiya ya ƙara mana arziki mu ƙaro mata eh na faɗa mu ƙaro mata domin a rufa mu juna asiri allah shirya da mu karabatar da subscribe da sharing da comment ma'asala